يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل فإن التقوى خير الزاد وبها صلاح البلاد والعباد في المعاش والمعاد وهي الطريق المبلغ لرضا الله رب العباد أيها المسلمون يهدف الإسلام إلى بناء مجتمع إسلامي متراحم متعاطف تسوده المحبة والإخاء ويهيمن عليه حب الخير والعطاء والأسرة وحدة المجتمع تسعد بتقوى الله ورعاية الرحم اهتم الإسلام بتوثيق عراها وتثبيت بنيانها فجاء الأمر برعاية حقها بعد توحيد الله عز وجل وبر الوالدين قال جل شعنه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وقرنت مع إفراد الله بالعبادة والصلاة والزكاة كما في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أخبرني بعمل يدخلني الجنة فقال صلى الله عليه وآله وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم أمرت الأمم قبلنا بصلة أرحامها قال سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى ودعا إلى صلتها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم منذ مطلع نبوته قال عمرو بن عبسة رضي الله عنه قدمت مكة أول بعثة النبي فدخلت عليه فقلت ما أنت قال نبي قلت وما نبي قال أرسلني الله قال بما أرسلك قال بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله رواه الحاكم ولما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يقول لكم قال يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا ويأمر بالصلاة والصدق والآفات والصلة متفق عليه وأمر بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم إلى المدينة قال عبد الله بن سلام لما قدم النبي المدينة انجفل الناس إليه أي ذهبوا إليه فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال يا أيها الناس أبشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام سدخلوا الجنة بسلام عباد الله خلق الله الرحم وشقق لها اسم من اسمه وعد ربنا جل وعلا بالصلة من وصلها ومن وصله الرحيم وصله كل خير ولم يقطعه أحد ومن بتره الجبار لم لم يؤله بشر وعاش في كمد ومن يهن الله فما له من مكرم والله يبكي أثر واسل الرحم بقاء طويلا فلا يضمحل سريعا كما يضمحل أثر قاطع الرحم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله للرحم أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك قالت بلى قال فذاك لك متفق عليه والرحم معلقة بالعرش يقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله عباد الله اعلموا أن صلة الرحم عبادة جليلة وهي من أخص العبادات يقول عمرو بن دينار عليه رحمة الله تعالى ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجرا من خطوة إلى ذي رحم ثوابها معجل في الدنيا ونعيم مدخر في الآخرة قال صلى الله عليه وآله وسلم ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا لصلة الرحيم عباد الله إن مقابلة الإحسان بالإحسان مكافأة ومجازاة ولكن الواصل من يتفضل على صاحبه ولا يتفضل عليه قال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها رواه البخاري وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي فقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم لئن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك أيها المسلمون لنعلم أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب متوعد صاحبها باللعنة والثبور قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك, لعنهم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم عقوبتها معجلة في الدنيا قبل الآخرة قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم والبغي هو الظلم والحديث رواه الترمذي إن الرابطة الإسلامية لها أهميتها أيها المسلمون في بناء كيان الأمة وإن شوائد الدين أقوى وأولى بالوصل من غيرها من القرابات الدموية فعليكم بالصلة وإياكم والقطيعة واعلموا أن لحسن الخلق تأثيرا في الصلة والزموا جانب الأدب مع ذوي, ذوي القربى فإن من حفظ لسانه أراح نفسه وإن للهدية أثرا في اجتلاب المحبة وإثبات المودة وإذهاب الضغائن وتأليف القلوب والرأي الذي يجمع القلوب على المودة كف مبذول وبر جميل وإذا أحسنت القول فأحسن الفعل ليجتمع معك فصاحة اللسان وثمرة الإحسان بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 ya koyan wa musulmi dubar mu ta yau ta yi magana ne dangane da yadda addinin musulunci ya baiwa sha'anin zumunta muhimmanci addinin musulunci yana so ya gina al'umma wadda take jinƙayin juna take tausayin juna take kyautata ma juna tsoron Allah bautar Allah tare suke tafiya da sada zumunta alkur'ani ya nuna mana cewa bayan tauhidi ba abin da ya kai muhimmancin biyayya ga iyaye sannan sada zumuntar da take da alaƙa da su Allah ta'ala yana cewa wa abudullah wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan sai ce wa bidil ku bauta Allah kar ku yi masa tarayya da kowa ku kyautata ma uwaye sannan ku kyautata ma zumu makusanta ko a cikin hadisai za mu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana gwama matsalan tauhidi da ibada kamar sallah da zakka tare da sada zumunta wani mutum ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace masa manzo Allah faɗa min abin da zai shigar da ni aljanna babbar magana kenan sabon manzon Allah mutane ne masu cikakkiyar himma da neman kofofin alheri domin su shiga wannan tambaya tana nuna mana irin babbar himmar da sabon manzon Allah suke da ita ga yamin abin da zai sa in shiga aljanna wace ansa sallallahu alaihi wasallam ya bashi yace ka bauta ma Allah kar ka yi shirka ka tsayar da sallah ka ba da zakka ka sada zumunta tun gabaninmu al'ummomi Allah tabaraka wa ta'ala ya ubarce su da sada zubunta abin da ya ba mu labarin banu Isra'il ina ta wa iz akhadna mithaqa bani Isra'il la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsanan wa dhil qurba annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya fara kira ya fara wa'azi Makka daga cikin cikakkun muhimman abubuwan da ya kira zuwa gare su shi ne a sada zumunta amur da abata lokacin da ya zo makka yana bako ya samu labarin manzon Allah sai ya kawo ziyara gurinsa ya ce sai na shiga na tambaye shi nake kai wane ne ya ce ni annabi ne ya ce ne ake nufi da annabi ya ce Allah ne ya aiko ni ya ce da me ya aiko ka yace da sada zumunta da karya gumaka da bauta ma Allah shi kadai a lokacin da Abu Sufyan ya je kasar Sham ya je kasar Rum kai Herakl Azimur Rum ya tambaye shi yana mushriki dan uwan nan naku me yake kiran ku zuwa gare shi yace yana ce mana ne mu bauta ma Allah shi kadai mu yi sallah mu yi sadaka mu kama kanmu sannan mu sada zumunta a lokacin da manzo Allah ya zo Madina kuma Abdullahi ibn Salam ɗaya daga cikin malaman Yahud ‘yan ƙwarori waɗanda Allah ya ba su rabon shari'a suka musulunta ya ce jawabi na farko da da ji manzo Allah ya yi a Madina shi ne hudu da yana ta ya ayyuhan nas afshu salam wa aqimu ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niya tadkhulul jannata bi salam manzo ya ku mutane ku yaɗa sallama da aminci tsakanin ku ciyar da abinci ku rinka ba da sadaka ta abinci ga marasa shi kusa da zumunta Kuyi sallar sallan dare lokacin da mutane ke bacci idan kuyi waɗannan abubuwa guda hudu za ku shiga aljanna cikin aminci babu wahala ko a lokacin da iyayenmu suka cika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana akwai hanyar da za mu iya kyautata masu za mu yi masu alkhairi za mu yi masu da'a wadda aka umarce mu da ita ta wace hanya manzo Allah mu yi masu addu'a yi masu istighfari idan sun yi wani alkawari mu cika masu sannan mu sada zumuntar da ba ta da wata hanya in ba ta wajensu ba zumunta babbar abu ce addinin musulunci Allah tabaraka ta'ala ya tsago mata suna daga cikin sunansa ar-rahim ya bata suna ar-rahim kuma yayi mata alkawari cewa duk wanda ya sadar da ita to Allah zai sadar da shi da alkhairinsa wanda ko yanke ta Allah tabaraka ta'ala zai yanke sa daga alkhairori na duniya da na lahira sada zumunta ya ku jama'a yana daga cikin abubuwan da ke sanya Allah ya ɗauke bala'i ga mutane yana daga cikin abubuwan da ke sanya kawar da tsoro da fitina da fadawa daga cikin musibbu da haɗurra don mutumin da kaga ya fada cikin wasu bala'o'i na duniya waɗanda suka addabe shi yana da kyau a ce ya binciki aikinsa watakila ba ya sada zumunta na na khadija radiyallahu anha wa arzaha lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koka mata abin da ya gani a kogon hira na tashin hankali babbar hujjar da ta bashi cewa Allah ta'ala ba zai tayar masa hankali ba shine cewa shi mutum ne mai sada zumunta ko mutum ne da yake tarbin baki da yake karanta mutane da yake taimaka ma marasa shi da haka waɗannan ɗabi'u na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suka cancantar da shi ce Allah ya sanya cikin aminci na rayuwa kuma Allah ba zai firgitar da shi ba ba zai bari wani aljani ya taɓe shi ba a wurin yin sadaka Allah Ta baraka ta'ala ya umarci mu idan za mu yi mu fara baiwa makusanta kuma wannan ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar kamar lokacin da Abu Talha al-Ansari ya ji saukar ayar al-Qur'ani lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba ku shiga aljanna sai kun bayar da abinda kuke so sai ce ba abinda nake so cikin dukiyata kamar gona ta bai ruha sai zo yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da ita sadaka manzo Allah ce to je ka tara danginka ka ba su ita wannan duka yana nuna mana yadda addinin musulunci ya ƙarfafa dangantaka da alaƙa da zumunci waɗanda Allah Ta tabaraka ta'ala ya sanya tsakaninmu waɗanda suka faru a sakamakon auratayya da haihuwa ta shari'a wadda Allah Ta tabaraka ta'ala ya tanadi ko da a wurin wa'azi da gargaɗi muna iya lura cewa Allah Ta tabaraka ta'ala ya umarci manzonsa ne karon farko yana ce masa wa anzir ashiratak al-aqrabin wato kai gargadi ga zumun ka mafi kusanci don haka dukkan alkhairin da ka rungumo waɗanda ya kamata ka fara tunkara da shi shine su sune danginka sune ‘yan uwanka al'akrabu fal'akrab sada zumunta ya ku bayan Allah na ƙarfafa soyayya da kyakkyawar dangantaka tana kuma samar da sakamako babba a lahira ne aljanna annabi sallallahu alaihi wa yana cewa aljanna ta mutum uku ce mai mulki iya yi adalci da mutum mai tsananin tausayi mai taushin zuciya wanda yake tausaya ma zumunsa da dukkan sauran musulmi sannan da mutum mawadaci kamar mai yin sadaka wannan mutane uku su suka fi kowa rabo da shiga aljanna abubuwan da za ka yi domin ka sada zumunta suna da yawa kwarai da gaske Kofofi ne masu ƙimbin yawa Garin da yake ɗinke su shi da dukkan alkhairi da shigar da farin ciki a cikin zukatan 'yan uwanka da zumunka kama daga yin dariya murmushi idan ka haɗu da su tausayawa wajen mu'amala sassaftawa wajen ciniki kai ziyara taya murna lokacin farin ciki taya mutum damuwa da jajanta masa bayarwa ga mabukaci yin nasiha ga wanda ya kauce ma hanya ziyarar wanda baya da lafiya da kame kanka daga cuta masu ta kowace irin hanya musulmi duka masu yin kuskure ne da haka babu mamaki yan uwanka da zumunka su munana maka ko yi maka abinda bai yi ma rayuwarka daɗi ba to idan haka ta faru ka tuna da annabi yusuf alaihi salatu wassalam da abinda yake cewa a lokacin da ya gamu da 'yan uwansa waɗanda suka fito da shi daga gidan ubansa suka fitar da shi a lokacin da mahaifinsa yake tsananin ƙaunarsa suka je suka kada shi rijiya ba zai yi musu wani laifi ba daga hasara da aikin shaɗan suka fito da shi daga rijiya kuma suka sayar da shi a matsayin bawa ya sha wahala ta tafiya ya sha wahala ta bauta daga ƙarshe da Allah ta'ala ya ɗaukaka shi suka zo suka gane ɗan uwansu me suka ce masa qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in ko nan Allah ya zabe ka mu ya ɗaukaka ka mu ko mun zama masu zunubi abinda muka yi ba mu kyauta ba qala la tasriba alaykum al-yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur yace wani laifi ku ɗauka ta ba ku yi laifin komai ba ni dai nawa haƙƙi na ya taimako kuma yana roƙon Allah madaukakin sarki ya taimako wanda ya kyautata maka idan ka kyautata masa ka biya shi ne kawai wanda ya sada zumuncin ka idan ka sada zumuncin sa ka mai da gami ne ka ba da ka biya bashi ne kawai amma sada zumunta ta gaskiya wadda ake sa ranka samu aljanna da ita ita ce zumuntar waɗanda ke gudunka waɗanda ke kyamarka waɗanda ba su fusa da zumunci da kai wataƙila suna ganin baka dace da matakinsu na rayuwa ba to kai ƙoƙari ka sada zumunci da su wannan shine abin da Allah tabaraka ta'ala ake sa ran yayi gafara gare ka da shi ya ku yanwa musulmi zumuntar musulunci zumunta ce babba ita ma tana gaba da zumunta ta jini kuma yadda ya waje ba mu kaunaci yan uwan mu na zumunta haka yau wajaba mu kaunaci yan uwanmu musulmi a duk inda suke kuma wajibi ne mu sada zumunci da su mu kyautata alaƙa da su mu kyautata dangantaka zuwa gare su sannan mu aikata ayyukan alkhairi domin amfanin su yanke zumunta shi kuma yana daga cikin manya-manyan zunubai wayanda aka yi alkawarin la'anar ubangiji da tsinuwa da ɗebewa albarka ga masu yinsa Allah ta'ala yana ta fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa a'ma absarahum manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ba wani zunubi wanda ya kamata Allah ya gaggauta ukuba tun anan duniya ga mai yinsa tare kuma da mugunyar azabar da ya tanadi a gare shi ranar lahira kamar abu biyu su ne zalunci da yanke zumunta za ka yaku ku uwa musulmi ya bayan Allah mai ƙoƙari mu kyautata dangantaka tsakaninmu da yan uwanmu musulmi tsakaninmu da danginmu makusanta ku sani cewa kuma ziyara da kyauta da magana mai daɗi da fara'a da sakin fuska na daga cikin manya-manyan abubuwan da ke sanya zumunci ya ƙara ƙarfi alkhairi ya yaɗo a tsakanin jama'ar musulmi bayan haka yana da kyau mutuna cewa muna ƙarshen shekara ta hijira yau muna 27 ga wata na ƙarshe a wannan shekara ta 1431 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokaci ne da ya kamata kowa ya koma ga kansa ya yi muraja'a ya yi revision ya yi bita na ayyukan da ya a wannan shekara game da ɗan kasuwa yake yi idan ya dawo daga fatauci ko idan wani zango ya kai ƙarshe domin ya bita ya ga ribar da ya samu waɗanne irin abubuwa ka asasa a cikin wannan shekara ayyukan alkhairi muhimmai nawa ne ka yi waɗanda irin nasarori ka samu a wannan shekara daga muharram zuwa zulhajji wata goma sha biyu kenan sati idan muka kasa su za mu samu sama da sati hamsin ko kusan hamsin daga wacce shekara zuwa wannan akwai ayyuka guda hamsin da za ka iya lissafawa na alkhairi waɗanda ka tabbatar da su a cikin wannan shekara idan ka samu haka to sai ka yi godiya ga Allah ka farin ciki ka murna idan haka ba ta kasance ba to yana da kyau ka tsara abin da za ka yi a shekara mai zuwa yana da kyau a waɗannan kwanuka uku da suka rage abin da duk za ka iya riska na alkhairi ka yi wanda ba ka iyawa ka yi masa tanadi waɗannan irin ibadu ne ka dage a kan cikin wannan shekara har ya kasance ba wata rana wadda ba ka yi su ba bayan abubuwa na farilla waɗanda kai tarayya da sauran musulmi a kansu akwai sadaka wacce kake yi kowace rana kana kiyamun laili ne azumin kwana uku kake yi a wata ko na litinin da alhadu kake yi so nawa kake sada zumunta kake ziyarta yan uwanka musulmi a wannan lokaci da yake Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara kawo mana sauƙi na zamani yau wata zumunta ba sai ka kai kafa ba da wayar tarho da kiredin na naira ɗari ko ɗari da hamsin ko ɗari biyu sai ka sada zumunta da 'yan uwa mutane goma ko mutane biyar waɗanda suke da nisa da gare ka kuma Allah ya baka wannan lada muka ƙarfafa zumunci da ƙauna waɗanda ke a ka da su shekarar da za mu zo gare ta shekara ta biyu kamar ko shekara tana farawa da wata mai alfarma watan muharram wanda Allah ya dingina shi ga kansa ya kira shi shahrullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi shahrullah al-muharram watan ubangiji saboda alfarmarsa da darajarsa akwai hadisai da dama da suka zo masu nuna muhimmancin wannan wata akan sauran watanni kamar hadisin da Abu Huraira ya karbo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Bukhari da Muslim suka fitar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdalu siyami ba'da ramadan shahrullahi al-muharram wa afdalu salati ba'da al-fariida salatu al-layl duk a cikin watanni ba watan da azumi yake da daraja yake da falala kamar watan muharram haka a cikin sallah ba wata sallah da take da daraja bayan ta farilla kamar tsayuwar dare ba haka daga azumin watan ramadan sai azumin watan muharram daga sallolin farilla sai sallolin Kiyamun layl a cikin wannan wata na muharram da yake zuwa duk da yake ana so a azumce shi gaba daya ko a azumci mafi yawansa domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba azumtar wani azumi wani wata kammalalle in ban da ramadana ba to duk da yake ana so a yawaita amma akwai wani wuni mai muhimmanci shine wunin ashura wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta yin azuminsa. bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga nana aisha radiyallahu anha tana cewa mutanen jahiliya kafin bayyanar manzanci sun kasance suna azumi ranar ashura kuma yini ne da suke bukinsa wai ma'ana a ran nan suke tufatar da ka'aba suna suna girmama wannan wunin kwarai da gaske ta ce manzo Allah da kansa yana azumin wannan wata a zamanin jahiliya to lokacin da manzo Allah ya baro makka ya ci gaba da azumin ashura da ya zo madina sai ya yi azumi ya umarni da a yi azumi ma'ana lokacin da yake makka yana azumin amma bai sa kowa ya yi ba da ya zo madina ya yi umarni a yi azumi ya zama wajibi ana azuminsa a shekara ta farko a shekara ta biyu gabanin ashura ta zo sai aka faranta azumin ramadan sai manzo Allah ya soke wajibcin azumin eh, ashura amma kuma ya ci gaba da yinsa wanda ya so wanda ya so kuma ya bari amma kuma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana muhimmancin azumin duk da yake bai zama wajibi ba kamar yadda zuwa hadisin muslim wanda ya karɓo daga abu qatada radiyallahu an wanda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ina fatar wanda ya azumin ranar ashura za a karkare masa zunubin shekarar da ta gabata hadisin bukhari da muslim abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma yana ta taɓa taba sanin wani wuni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake azumtarsa yana fifita shi akan sauran yinnai da ranar kuba kamar yinin ashura sannan ban san wani wata wanda yake azumtarsa yana fifita shi ba kan sauran watanni kamar ramadan a hadisin jabir ibn samura radiyallahu an cewa banzu Allah ya kasance yana sa mu mai azumin ashura yana kwadaitar da bugare shi sannan kuma yana bibiyar mu yana bincikar ya gani in muyi ko ba muyi ba hadisin abdullahi bin abbas har wa yau cikin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina ya tarar da su ma Yahud suna azumtar wannan yini na Ashura shine goma ga watan Muharram sai yake dan me suke yi suka ce domin ita ce ranar da aka kukutar da Annabi Musa da jama'arsa daga sharrin Fir'auna da mutanensa sai ce mu mun fi ku cancanta mu yi farin cikin an kubutar da Annabi Musa sai azumin wannan wani kuma umarni a yi azuminsa har wa cikin sayin muslim abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma ya bayyana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shekararsa ta ƙarshe yayi burin Allah ya gwada masa baɗi yayi azumin tara ga wata shine tasu'a domin ya hada shi da ranar ashura ya azumtar su kamar yadda muka gani ya ku al'ummar musulmi waɗannan hadisai suke bayyana mana cewa ranar ashura rana ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta ibada a cikin ta yin azumi amma mutane biyu sun bace dangane da wannan rana yahud suna bukin wannan yini suna wuce gona da iri suna mata sun mayar da shi idi wasu jahilan musulmi su ma sun ɗauki wannan aiki har sun ƙago hadisai marasa tushe masu cewa wuni wuni ne da ya kamata a yi ado a yi wanka a yi buki a cikinsa a kuma sanya sababbin tufa kamar yadda ake ranar idul fitr ko ranar idul abu wannan bata ne bayyananne kuma kaucewa ne daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kungiya ta biyu da suka bace su ne yan shi'a waɗanda suka mai da ashura ranar makoki ranar bakin ciki da sanya baƙaƙen kaya da marin fuska da yaga fatar jiki da yagi tufafi da ɗaukar takubba ana bugawa ga kai har jini yana zuba da sauran bidiyoyi da ƙarshe-ƙarshe da suka bullo da su kamar ɗauku 'yar akuya ana wulaƙanta ta ana sa mata sunan mai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha ko a kamo ɗan rago ana dukan yana kuka ana cewa wai shine Umar ɗan Khattabi can ga bakin su wal iyaz billah da ɗaukar ashura a matsayin ranar murna da ɗaukar ta a matsayin ranar bakoki duka bidiyo'i ne waɗanda suka kauce musulman manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam abin da ya faru ranar ashura a tarihi da kisan Hussein ya yi ta faruwa a wasu ranaku ba wannan ba ya faru ga annabawa kamar annabi Zakariya da annabi Yahya kamar da tarihi ya faɗa ya faru ga bayan Allah mutanen kirki irinsa da ma waɗanda suka wuce shi irin sayyidina Usman ibn Affan irin sayyidina Umar ibn Khattab irin mahaifinsa Ali ibn Abi Talib irin dan uwansa al hassan wanda yake shine yayansa da sauran musulmi da dama da suka yi shahada a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba taba mutuwar da ta bata masa rai ba kamar mutuwar sayyidina Hamza wadda har ya so ya dauki fansa wadda ba taba yin irin ta ba alqur'ani ya shigo tsakani ya hana shi aka bashi hakuri aka ce wa in aqabtum فعاقبوا بمثل ما عوقبتم wala in صبرتم لهو خير sabirin واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ذنك مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله يتوشيش يا باشا أقولي بيدو كيفان سابا أما من ذو الله دول نمبك انت إيدي بيواري والنراني تزمو أمس المكوتي الديني wannan shi nuna kenan babu wata rana ta makoki addinin musulunci babu kuma wata rana ta idi da murna addinin musulunci in banda idul fitri da idul adha wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa ya sunanta mana اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر الكفرة والملحدين وانصر عبادك المؤمنين الموحدين أينما كانوا يا رب العالمين اللهم أعلي راية الجهاد وانصر المجاهدين اللهم أعلي راية الجهاد واجعلنا من المجاهدين اللهم ارحم المسلمين المستضعفين أينما كانوا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما يا عباد الله صلوا وسلموا على نبي المصطفى فقد أمركم بذلك جل وعلا فقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد